kamar yadda rahotanni ke nunawa wasu da ke dauke da bindigogi ne suka yi diren mikiya a garin mararaban ba isa da ke kudancin jihar inda suka yi awon gaba da wani hamshakin dan kasuwa a yankin wanda kawo yanzu ma ba san inda yan bindigan suka yi da shi ba lamarin da yanzu haka ma ya jefa al'ummomin yankin cikin zulumi da kuma fargaba wani mazaunin garin da ya nemi na sake sunansa ya fa bayyana yadda lamarin ma ya faru da kuma irin halin da suke ciki a yanzu. Muna bindiga muna kallo kaman ko yan sas ne ko sauran sunan sojoji ne sai daga baya muka zo muka tare wani mai kudi ne ana kiran shi Eseko wallahi aka yi kidnapping na shi tafi da Zuwa yanzu wani hali ake ciki? To hali da ake ciki kenan mun ji kan cewa ana musayar a ciniki tsakanin shi da iyali na shi mai kudi waya kan cewa ba da miliyan hamsin yau to ce kamar lokacin da suka sace shi a nan maraba ba babu jami'an tsaro ne eh to wato abin ya faru da daddare ne kafin jami'an tsaro su yi so. to da aka ji harbi ba gane su waye ne da aka yi harbi ba to sai dai kuma da na tuntuɓe shi kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban dsp joseph kwaji ya ce tuni ma rundunar ta baza jami'anta don bincike kana ma ya buƙaci jama'a da su sa ido musamman a wannan yanayi da ƙasar ke fama da matsalar tsaro da kuma sace-sacen mutane ana neman kuɗin fansa. kiran da zamu yi wa jama'a shine duk lokacin da suka samu labarin irin wayannan mutane kar su kasa gwiwa su sanar da 'yan sanda don a da za a yi maganin wannan abu kuma suna kira ga jama'a har yanzu su daina in sun ga mutum ya shigo musu anguwa ko gari in ba su san da shi ba to su yi sauri su sanar da jama'an tsaro don a kira su su tambayoyi. To sai dai kuma yayin da wannan ke faruwa a jihar Taraba a makwabciyar ko jihar adama murna ne ake yi game da nasarar da aka samu inda jami'an hadakar kungiyar fulani ta tabbitar fulaku da ke tallafawa jami'an tsaro samun nasarar bankaɗo gungun wasu masu shatar shanu da kuma mutane suna neman kuɗin fansa alhaji aliyu nuhu jigo ne a kungiyar tabbitar fulaku ya ma bayyana irin nasarar da suka samu a yanzu lallai mun samu masu sacen mutane kidnapping na mutane yanzu haka wanda muka kai su cid an tsare su a can suna hannun hukumar jami'an tsaro na adamawa wato in kun kama kukan kaiwa jami'an tsaro ne kenan eh sai mu haɗa kai tare da su mu yi aiki amma wannan kungiyar ta bitar fula ita ta kama su kaman shi sani ribadu sani amadu ribadu former chairman na yola south local government kuma da wakili safta eh, da wannan gunduri akwai wani wanda aka cewa gunduri ba gunduri da ne mai gwamna ba akwai kuma wanda eh, former member na tongo shi ma yana cikin wayanda aka kama sudin ne suka kama su ne sun amsa akan cewa su ne kuma ba a dake su ba ba a tsangwame su ba ba wani abu sun amsa direct an dai samu wannan nasarar ne tare da taimakon wani dan gidan Ali Kwara da ke taimakawa jami'an tsaro wanda ya bayyana irin taimakon da suke badawa a yanzu ni sunana Hassan Ibrahim kuma abun da ya zo same mu adamawa na kai kuka na a wajen ali Kwara aiki yayi yawa shine ke gamu zo in samu idan na zo in samu na nafi mu haɗa kai mu tabbatar da mun samu wannan mutane a bincika in allah sa an same su a kama su to kuma da taimakon allah da na zo allah ya bani nasara na same su na samu bindigogi guda biyu kalashin ak-47 da kwaya 120 bullet da double magazine ta wadda kuma ka same su kuma sun ansa ɗaya dai ciki wanda aka kama sun zo sun gansu kuma sun ansa shi wai eh, tabbas su ne suka kama su ga inda suka kai su har sun hira da su kaɗan yanzu haka dai matsalar sace-sacen mutane ana neman kuɗin fansa na fa neman zaman ruwan dare a najeriya batun da ko manazarta ke fa ganin ma dole ne a tashi tsaye ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya